أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لا زلنا في دراسة بعض الكتب النبوية ذلك أننا نريد أن نتبرك بألفاظ النبوة الكتب التي ألقاها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم هي أبلغ هي أبلغ من كل خطبة يخطبها بني الإنسان ذلك أنه أؤتي جوامع الكلم وهو رسول رب العالمين وما ينطق عن الهوى وحبذا لو أن الناس استطاعوا أن يحضوا بعض هذه الخطب ويلقوها في مناسبات أخرى لنتبرك بألفاظ النبوة صلى الله عليه وسلم a cikin kutuban da muka karanta ce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda muka kai muka tsaya aka ce mata suna da haƙƙi kan maza namiji yana da haƙƙi akan matarsa haƙƙinsa a kanta yana cikin haƙƙoƙinsa a kanta kada ta yadda wani ko namiji ko mace ya shiga gidansa har ya zauna ya saka ta ya tunci da gidan ko bizara ko da ko da zuma ko menene shine ma'ana kada ya yadda wani ya shiga gidan sai inda izini sa'annan aka ce in suka yi wannan aikin a ɗan nagartar da su a da su duka ba mai tsanani ba sa'annan kuma aka ce in suka yi biyayya suna da hakkin wasu wasu hunna bil ma'aru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta'rif yake rinku rizquhunna Wasu hunna bil ma'aru suna da arzikinsu a cikin abin da Allah ya huwace ma na dukiya haƙƙinsu sai a basu na ci da sha da abin da zai mutunta rayuwarsa malamai da suka zo suna magana a kan turaren da mace za ta shafa sai suka kafa suka guda biyu suka ce turare wanda yake mace za ta shafa don ya ɗauke mata guni ya ɗaukaka darajarta suka ce wannan wajibi ne a kan mijinta ya sai mata tilas to sa'an nan turare kuma da yake na ƙarfi na jin daɗi ƙari akan haka suka ce sai in ya ga dama kuma sai irin wanda yake so dan mai yasa suka raba suka suka rarraba tsakani suka ce wancan zai daga darajarta zai kare mutuncinta to wajibi ne matarka ta kiyaye addininta da mutuncinta da lafiyarta wannan wajibi ne akan ka ba ganin dama ba ne wancan turaren zai kaga mutun zai kare mutuncinta sai aka ce wajibi ne amma wanda yake dan kai jin daɗin kanka ne aka ce ai za ta shafa ma in ka in kana so ta shafa maka kuma irin wanda kake so sai shi za ta shafa amma wanda aka ce tilas ne da sai shari'a ta ce rizqu hunna arzikin su cikin azukiyar da Allah ya baka ka ba su ci da sha da tufa da kuɗin da zaka saka mata hannu ta yi bukata da kiyaye mutuncinta ka kare mutuncinta a cikin rayuwa wannan duk wajibi ne a kanka ka kiyaye su wasautu bin nisa'i khaira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba yake ku yi wasiyyi na alheri ga mata fa innahunna indakum awani yace saboda turi batattu ne a hannunku wata wa'in suka fasara awani ma'ana mataimaka ne suna taimaka muku a cikin rayuwa ma'ana ribatattu ne a hannunku shine iyayenka suka haife ta suka rene ta sai da ta girma ta kai son kowa cin wanda ya rasa suna kallon ta sai suka auren maka ka raba da su ka kai ta gidanka ka ajiye ba ta ba iyayenta ba dangi ba kowa kai ne fari wata a idanunta to don Allah an ka musguna mata a hankalce ai ka mu a hankalce ma baka yi daidai ba ba san abin shari'a sai manzo Allah ce la yamlikna li anfusihinna shay'a ba mallaka mallakan komai makan kawunan ba ta mallakan komai tana gidan aure ne ko kulle ko tana zaune gida sai abin da aka kawo mata to a ce ba wajibi ne ka zauna sai ma ka dadanta mata ba wa innakum innama takhasumuhunna bi amanatillahi yace saboda ku ku karbe su ne da amana ta Allah madaukakin sarki wa salantum furujahunna bi kalimatillahi kuka halarta farajin su da kalma ta Allah madaukakin sarki fa'qilu ayyuhan nas ya manzo Allah ce ku hankalci abinda zan fada muku ya ku mutane fa'qilu ayyuhan nas qawli fa inni qad ballagtu yace saboda cewa lallai ni na isar da sakon da Allah ya aiko ni da wa kad fikum hakika na bari a cikin ku ma ma in tamassum ma in tasamtum bihi na bar muku abinda in kuka yi riko da shi falan tabillu abadan manzon Allah kalmomi guda biyu amfani da su falan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal lan ta ja bamban da lam حرف نفي وجزم وقلب لم يفعل بأيكتا با سيك يوزي زوي أيكتا بودي أما لن بأيكتا با لن يفعل ولن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إن بكو إيا كن كاوان نن إرن القرآن با تو وهو هر أبدا بذاكو إيا كاوا با كل يتي أقوي ساباني ورما لمن عربية ورما مسألة لن imam imamu zamakhshari da wasu manyan malamai suka ce lan litta'bidi to ibnu malik yace cikin kafiya man ra'a an-nasiya bilan mu'abbadan qawlahu urdud siwahu fa'duda sai suka ce sai su wurin su ce lan la tufidu ta'bid sai dai tufidu nafi wa wa nasbi wa istiqbal to sawa'an mahma kana al-qawlu fi ma'ana lan manzon Allah ya kawo lafazi da yake nassun fi mahallin nizai falan tabillu ba'di sai ce abadan sawa'an nan ta zama litta'bid ko ba ta zama litta'bid ba ga nassi falan tabillu abadan yake har abada ba za ku taba kasa ba matukan ku riko da wa'annan abubuwa ne amran bayyana sai manzo Allah ya ci gaba da cewa al'amari ne bayyananne ba shi koyi babu zahiri babu batini babu hakika babu majaz ba majaz a cikin luga akwai cikin balaga amma dangane da shari'a sai manzo Allah ya ce amran bayyana al'amari bayyananne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce Khaibar sai sayyidina Umar ya tsinci takarda na a taura ya dauka yana juyawa yana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ka ga wannan sai manzo Allah ya fushi yace alam atikum biha bayda anafiya alam atikum biha bayda anafiya dan me zaka je kana takarda a taurari tasu ne ne littafi ne aka saukar daga Allah manzon Allah aka saukar wa annabi Musa amma duk da shi da manzo Allah ya ce ce alam atikum biha bayda anafiya ban taho muku da ita farasat farsakiya babu da shi babu duhu a ciki ba wallahi law anna Musa hajjat ma wasi'ahu illa tibai manzo Allah ya rantsuwa yace da annabi Musa zai rayu yau wallahi ba zai tsira wurin Allah ba sai ya bi ni ana hazzukum min al-anbiya ni ne tsaje ni ne ku. cikin annaba da manzannai wa antum hazzi min al-umam ku kuma ku ne tsaje rabona na cikin al'umma sai yace ya zo mana da ita fara addinin musulunci babu duhu a ciki in kaga duhu kai da baka fahimta ba sai aka ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna me za a tambaya aka ce bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila mun gane ko amran bayyana yace al'amari bayyananne fili kitaballahi وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم للشافع الله ده سنة منزل الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس يا كتار الجماعة اسمعوا قولي وفي كجي كشوراري مغناتا واعقلوه ku hankalci abin da nake faɗa muku a san manzo Allah ya kai mata ko al'amarin da muhimmanci in ya tsaya ce kowa ya kasa kunne ku fahimci abin da ake nufi har ya zai ce kila ba za ba za mu sake haduwa a wannan wurin ba saboda ne saboda a wannan lokaci manzon Allah ya san cewa ajali ya fita Allah madaukakin sarki sai aka yi miki aka saukar mai da idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san lalle lokaci ya ajali ya daga bana ba kafar manzon Allah ba za ta kara kata kafan mai arafa ba har abada kuma to ke sa yake ce muku kowa fa ya kasa kunne kowa fa ya ji abin da nake faɗa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san menene zai zai faru daga baya kun ga ayyan da al'amarin al'umma ya kasance ko اسمعوا قولي ta'lamunna anna ان muslimin aqul lil muslim ko kun san musulmi dan uwan musulmi ku san cewa dukkan musulmi dan uwa ne na musulmi ma'anan wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa annal muslimina ikhwatun yace lallai kusancewa musulmai baki daya ƴan uwan juna ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yanzu ku anil hawa anan sai manzo Allah ya yi amfani da kalmar al-muslimu bai amfani da kalmar mu'min ba balle abin ya zamo ya je nesa dukkan musulmi dan uwan musulmi ne ba ruwanka da imani ya shiga zuciyarsa ko da shiga ba tunda musulmi ne dan uwanka abin da yake cewa musulmi wanda ya faɗi kalma ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa aqama salata wa ata zakata sa'an ya azumi da zakka da haji ya tabbatar da wa'annan guda biyar gashi ana tafiya da shi addinin musulunci yace dan uwanka ne baka isa ka cire wannan dan uwantaka ba inda Allah ne shari'an Allah ce shari'a ce ta tabbatar da wannan kana son shi ko baka son shi rashin rashin tunane ne yake sa kana cin dan uwanka musulmi in ka zo kuma kai sallah at-tahiyatu lillahi as-salawatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wanda kake cikin nan ka san matsayin ki wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba asa akbara an yakuna inda Allah afdal da yawa mutum za ka kare na shi baka san me matsayinsa ba wurin Allah yana da kima yana da daraja wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah madawaki sarki yace man adali waliyan kan azantu bil harb duk wanda ya jayayya da na ya fito mu yaki ka san wannan da kake ci me matsayin turan Allah shi kansa bai san matsayin turan Allah ba amma Allah yake illa ibadakal mukhlasina bai sai illa ibadakal mukhlasina ba mukhlasina shine kana aikin addini kana fafatka kana fama aikin ka kai ka samu shiga baka samu shiga ba Allah ka ɗaya sani amma mukhlasina wanda suka samu shiga Allah ya tace su ya karbe su ne mukhlasina ko baka san wannan mutumin ba sai sa aka ce dukkan musulmi dan uwan musulmi ne musulmi kuma shi wanda ya faɗi wannan kalma ba shi ɗaya ba wai sai wanda ya zo shiga kungiyarsa ba sawa'an kungiyar ka ya shiga kungiyar wancan ya shiga duk abin da ya shiga baka isa ka kafirta shi ba baka isa ka tsinka wannan ɗan uwantaka ba da hakkokin ta baki ɗaya sai in yayi abin da yake so kan wannan abin da gangan kuma ya san cewa su ne yayi kuma amma bai sani ba manyan malamai ne yake ganin darajar su suka faɗa shi tawili ne jahilci ne mantuwa ne sai a karbi hanzarin mutum sai an tabbatar musu da cewa wannan abin kafirci ne kuma yayi sa'annan ko ba za a kama shi da lazimul mazhabi ba abin da kake fada din nan ba shi da kyau lazimin sa kafirci ne ba za a ce ya kafirci ba kullum muna tattauna matsala, lazimul mazhabi mazhabun am ghairul mazhab kowa ya fahimci wannan matsala, mun gane ko yace kusancewa wa annal muslimina ikhwati فلا يحل لمسلم من أخيه إلا ما أعطاه أنت بنفس منه yake bai halatta gare ka ba duk abin da dan uwanka musulmai suka mallaka sai abin da ya baka da daɗin ransa ba yaudara ba ba tata ba ba murdiya ba ba fin karfi ba duk abin da kai sai Allah ya sa ka biya shi ranar lafiya sai an tsayar da kai an kai an kifafi kowa sai an bashi haƙƙinsa nan in ka cancanci aljanna ka zan ba ka bauta. wuta ne yake zalunci a ban da duhu fala tazlimunna anfusakum manzo Allah ce kada ku zalunci kawunan ku ala hal ballagtu na isar da sako fa qala an-nas allahumma na'am suka ce haka yake ka isar da sakonka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi daga nan Allah ce Allah aka ce a cikin addu'o'in da yake yana yana kutuba yace wa min du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam fi mawqifihi da arafa اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشرك المقر المعترف بذنوبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك, وفاضت لك عيناه وظل جسده ورغم أنفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المؤتين فله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الامر وفتنه القبر اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار بي وشر ما تهب به الريح وشر بوائق الدهر abin haka manzon Allah yake kai yana ta fama a Arafa kafin a tunku da zuwa a Muzdalifa ba ya son wannan lokacin ya wuce duk abin da yake duk application ka sai ka sai kai kokari a wannan lokacin ko za ka samu shiga haka manzon Allah yake kankan da kai da kaskantar da kai da tawazu'anci gaba ga zatin Allah madaukakin sarki sa'an nan sai ma da yake khutbatuhu sallallahu alaihi wa sallama fi tabu ma'ana yaki yaki aka yakin tabu an san tabu ko hanya ce an yi zuwa can ko aka je aka yi yaki kala sahabi yace kharajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat tabuk yace wata rana mun fita tare da manzon Allah a zuwa yakin tabuk فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لما كان منها على ليلة يتي سيما الله يقول sai ya ce ma Bilal ya kai bilali zan dan rusa ka nan ka da kai mana dakon alfijir sai manzo Allah ya bacci bilal na dakon alfijir sai bacci ya dauke shi kan an kara gari ya waye rana ta fara fitowa sai manzo Allah ya tashi sai ya je ta suka tashi ba shi da sai ce alam aqul laka ya bilal isla lana al-fajr ya bilal ban ce kai mana dakon alfijir ba فقال sai بلال يتي يا رسول الله ذهب بي النوم الذي ذهب baccin da ya rufa baccin da ya dauke ka ya dauke ni ai mun ga yadda ake magana tsakanin babu tsoro babu babu babu firgita manzon Allah ya faɗa sai ma ya faɗa yace ya manzon Allah ai abin da ya same da shi ya babu wani makarkata da jin ruwan abin nan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai wani sahabi ya gani kuke da gari yana makarkata يتحول على نفسه انما انا ابن امراه كانت تاكل تاكل القليل في مكه هون على نفسك انما انا ابن امراه كانت تاكل القليل في مكه لماذا تتي makarkata. nan ne inna ma ana ibn imar abin ta kula tsara auta al-kabila fi makka ya haka suke tare da manzon Allah amma duk masu riwaya har da kafirai suka ce suna matukan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ke matukan girman sahabbansa فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المنزل غير بعيد tun da shedan ya zo na mutane sun yi barci sai manzo Allah aka tashi nan sai aka je wani wuri zango aka yada zango nan aka yi aka yi sallah tun salla ثم ذهب بقية يومه لما ذا الله يصلى أكا وايغري فأصبح بتبوك في أكا وايغري أكا شيغا تبوك me aka yi تبوك yaki na tada addinin Allah ko فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال فان اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القباب هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأن كلمة من الكتوى للهرسل وأشرف الموت قتل الشهداء وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى وخير الأعمال ما نفع وخير الهدي ما اتبع وخير الهدى أو الهدي ما اتبع إنما أنا ما اتبع ها؟ عشان ده أفكرته وأكل في منظور أسيس وشر الأمى عمى القلب واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وشر المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيامة ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من حر جهنم والكنز كي في النار والشعر من إبليس والخمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان والشباب شعبة من الجنون إذا أوكا وشر المكاسب كسب الربا من قال لك كروت دنجل أوكا haka yake wasu babu shubatu min aljunu da ke sa sawa'an ma ɗan mata ne ko matasa ne maza duk inda kuka yi kuka tara su to ku tabbatar da cewa sai an tsaya sai an yi da gaske sa'annan a fitar da su a don farai, amma har aka bar su aka rankara su ne sai dan bukatar su ta biya وشر المكاسب كسب الربا وشر المآكل مال اليتيم والسعيد من وئذ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه وإنما يسير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع duk abin da aka yi karbe shi a ji abin ya tafi zira'i hudu والأمر بآخره وملاك العمل خواتمه وشر رواية رواية الكذب وكل ما هو آت قريب وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يتعلى على الله يكذبه ومن يغفر يغفر له ومن يعفو يعفو الله عنه ومن يكظم الغيظ يعجره الله ومن يصبر على الرجية يعوضه الله ومن يتبع السمعة يسمع الله به ومن يتبصر ومن يتصبر يضعف الله له ومن يعصي الله يعذبه ثم استغفر الله ثلاثا قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبوك كده a fassara bayan manzon Allah sai da aka taru ya yi ya hamdala ya gode wa Allah madaukin sarki sannan ce amma ba bayan haka dama duk sa'an da kaji balarabe ya ce amma ba'du ma'ana faslul kalam kenan akwai magana baya yasa yake wa kad alima al-hayy yamanuna annani idza qultu am idza qultu amma ba'du anni khatibuha yace ai ungo mutanen yamani yuna sun san ni ai har na tsaya nace amma ba'du sun san da ke tafi bayan haka wa kad alima al-hayy yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha aka kawo anni li sulil fasl sai manzo Allah ya ce amma ba'du fa inna asdaqa alhadith kitabullah lallai tabbas zance mafi gaskiya littafin Allah wa awsaqul ura kalimatu taqwa ijiyar da in ka ba ta ɗinkewa da kai a kan firashi ko cutar jahannama sai ina sai aljanna kalimatu taqwa ma hiya kalimatu taqwa وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي وخير الملل ملة إبراهيم سيجر الدين سين الدين النبي إبراهيم سين الدين المسلم والذي هو ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل سندا وفي هذا وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم يير سنوني كو سنة وشتك ديدي ita sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashraf alhadith zikrullah ambatan Allah shine yafi haka manzo Allah ya ce ma wani la yazalu lisanuka rasban bi zikrillah وأحسن القصص هذا القرآن يكي تيجي تسوتي كان أصنع كجل أباين دا دا ينزل عبد زيزو تكرن القرآن وخير الأمور عوازمها يكي تيجي الأمر وأن تكفر الليل kaje ka bar farilla ka tattaka kai kai sakaki a ciki kaje kana fada akan sunna ko mustahabi ko makaruhi ma baka sani ba wa sharral umuri muhdasatuha yace mafi sharrin al'amurra abinda aka kago aka kirkiro a cikin al'addini wa ahsanal hadi hadiyul anbiya'i yayyan shari'a shari'ar suwa annabawa wa ashrafal mauti qatl shuhada'i yayyan mutuwa mutum ya samu shahada a je ayyaki da addinin Allah mutum ya samu shahada wa amal ama ad-dalalatu ba'da al-huda manzo Allah ce kiyayyen makauci mafi muni makauta mafi ne mutum bayan Allah ya ce yadda kai gaje da gangan ka saka kanka cikin ƙasa saboda kan zuciya da son jin daɗin duniya wa amari a'mali ma nafa'a yake tiyayyen ayyuka duk baki daya abin da yake da amfani ba abin da ba shi da amfani ba wa khairul hadi mattubi'a yake tiyayyen shari'a wa khairul huda aw wa khairul hadi mattubi'a yake tiyayyen shari'a shine abin da aka bi manzo a ci ba abin da aka kago aka kirkiro ba wa sharran ama amal qalbi yake siyayyar mafi sharrin makauta kuma shine zuciyarka ta makauta ko da idanunka sun yi kari ko kafira na ganin aski dan abin da ke faruwa shine duk inda idan ka kai da gani da kaifin gani ba zai gani ba sai da hasken rana ko hasken tosila ko hasken fitila cikin duhu zai gani duk inda idan kai kai da kaifin gani zai zai hango mai takwas ko mai goma duk inda ka kai da kaifin ji za ka iya jiyo abin da ya shiga mil arba'in da shi yasa da ganinka da tunaninka kwakwalwanka da komai sai ka tattara su su taimaka maka fahimtar me Allah da manzon suka faɗa ta tsira in ba haka ka kauce wal yadul ulya khairun min al yadis sufla manzon Allah ke yake hannu mai bayarwa ya fi kullum ba ni a bari kullum kawo ko malami ne sai ko wani sai sai ma ka samu ka baya ka ninka wa ma qalla wa kafa khairun mimma kasar kasura wa alha abin da ya konan kankantar abu in ya wadatar an wadatu da shi ya fi alkhairi da wanda aka tara mai yawa ya shagalatar da kai sai kullum ba ka zaune ba ka sayi kullum lissafi kullum tunani kullum har rayuwar ta tare wa sharrul ma'azirati hina yahduru al-maut yace mafi sharrin kawo hanzari mutum ya tsaya yana wasanni har sai lokacin da mutuwa ta zo hatta idza jaa ajalu yaqulu ya قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا ma'ana tun daga yau ka tsara al'amarinka gobe ba ka da aminci rane kun rayuwa duk guda nawa jiya yau gobe ba ka haka bane jiya da ke ka kawo ce za ka yi dawo da ita gobe kana da tabbas me yake hannunka ko sai ka fita ka gyara yau in Allah ya kai mu gobe kuma to shine yau kuma yau kuma kenan amma jiya hau abin da yake ba za ka taba iya dawowa da shi abin da ka samu ya zauna abin da ya wuce ka kai kasara abin da ke da tabbas hannunka shine yau gobe wace da tabbas zai kai gobe sai ce wasalamu alayya ko wasalamu alayya wasalamu yawma wuritu wa yawma amutu wa yawma ubhasu hayya ba nan ita bane ranar da aka haifo ka da ranar da zaka mutu da ranar da za ka da kai ranar tashi kiyama ne ranar kuma shi matakan muhimmanci wa sharru nadamati yawmal qiyama yace mafi sharrin nadama da na sani shine mutum zai zo ranar tashi kiyama ka ciza hannu ma la illa ta sa'ata man yau ran da na sani ba da amfani wa minan nasi man la ya'ti salata illa dabara yace a cikin mutane akwai wanda baya yin sallah sai karshen lokaci ma'ana yana wasanni da sallah kenan wa minhum man la yadhkuru Allah illa hujra a cikin akwai wanda baya ambaton Allah sai ba sai zantukan da ba su da amfani ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب yake siyayyen kuskure harshe ne ma'ana ƙarya da yaudara da ƙarya wa khairul gina ginan nan yake siyayyen wadata shine wadan zuci in ba ka da wadan zuci sai abin da aka mallaka ma duniyar nan da kai da wanda ba ka mallaka komai duk ɗaya kuke wa khairu zadi at-taqwa yace siyayyan guzuri tsoron Allah wa tazawwadu fa inna khairu zadi at wa ra's al-hikmati makhafatu Allah azza wa jalla yace abinda ake ce ma hikima ka ji tsoron Allah madaukakin sarki wa khairu ma waqara fil qulubi al-yaqin siyayyan abinda ya tabbata a cikin zuciyarka ya zamo kana da yaqini haka imam ana ala basiratin ana ala yaqinin min dini aw kullama ja'ana rajulun ajdalan ajdan tarakna ma ja'a bihi muhammad ana ala yaqinin min dini aw kullama ja'ana rajulun ajdan tarakna ma ja'a bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni na cikin shi na fa abin da nake ciki yanzu duk wani ya zo da shirika sai mu bar abinda da manzo Allah yace ana ala yaqinin fi dini wa a cikin wata riwaya ana ala basiratin min dini aw kullama ana rajulun ajjal duk sa'an wani kowa ya zo da shirin abin nan dinsa sai mu bar abin da manzo Allah ya yi dan ya zo ya hankalin mu ya ja hankalin mu sai mu bar abin da manzo Allah ya yi wal irtiyabu min al kufr yace kokanto da shakka yana cikin ayyukan kafirci والنياحة من عمل الجاهلية كوكا يتيرا كوكا مكوتي yana cikin ما والغلول من حر جهنم فاتر بيات da yaudarar dukiyar mutane ko na gwamnati ne ko na kasa yana cikin harri jahannama wal kanzu kanjun nari dukiyar da aka taskace ba a fitar da zakka yace lalas ne daga wutar jahannama والشعر من إبليس واقع دباء باء الخير أشير باسا يلا شين هيا إبليس والخمر جماع الإسم يتي جيا يتي متكر الليس ليس فكا والنساء حبائل الشيطان ما تاكم سوني أوجير الشيطان أوجير الشيطان تركوا فينا ko kungiya haka sai kai tarkon da in nai haka shi haka shi ba na kuskure yace su ne mata sai sai ya neme kana ya rasa ya neme kana ya rasa yace duk irin sa'an da ya haka haka sa da mace sai ya ga ya kama الحبل الذي إذا نبتذ لم أخطئ النساء هكذا أي مثلا والشباب شعبة من البيئة ما هكذا جنب أن الرجل يجب أن يكون mutum yana satan kudin gwamnati ya tara dukiya don mai bambancin ka sarautar kan ba ka da mace ba daɗi duk makami duk mai kowa tsaya masa rayuwar ka to kan waye dauko waye lalata ta eh Najeriya kuwa lalata musu wasababu shubatun min al-jununi manzo Allah ce kuma ku sani cewa kuruci dangin hauka wa sharrul makasib kasbur riba yace kiyayyen mafi sharrin abinda ka tsururuto na dukiya a kudin riba wa sharrul ma'akili mal yatim yace mafi sharrin abinda aka ci cikin dukiya dukiyar marayu wa sa'idu man u'iza bi ghairihi mai arziki wurin Allah wanda ya gargadu da waninsa والشقي من شقي في بطن امه مر ارضي kuma wanda wannan ya faru masa yana cikin uwarsa wa inna ma yasiru ahadukum ila mawdi'i arba'ati azru'in manzo Allah ce duk abin da kuke karshe kowanne a cikin ku za je taki hudu zira'i hudu za haka a fata shi a ciki to zafi ko ana binne mutum a sama da haka zira'i hudu ko ba haka bane duk abin da muke ciki an gina sama har har kan girgije ba wurin za a ba eh? ko kwata sun guza abin ne ka harin da ka gina dinan da ka gina su za ne ka wallahi tallahi ran da ka mutu ba za ka yadda ka kwana mutu ba za ka mutu koyi dan me za a fasa kwana wurin baka isa ba da martani ne da to Toyota ce ta su a a kori ko za a kawo ka a saka ka a je a haka jira'i gudu nan sai a saka ka a rufe ai ma arziki ba. duk ba karshen mutum dan adam ke nan ba ko ina ne karshen dan adam nan ne ko to ga shi nan duk sun ci ka an rasa inda za a binne mutane ko kuma ba a ba a fitar da inda za a binne mutane ana kai ba dai yin kabarin dan dole an fitar an ana jin har a kun shiga kabarin mun ba su dama za su su gine a ciki saboda zuciyar dan adam ta ke ta والامر بالاخره من ذلك الامر والعاقبه كدكا الامر ابين ايتو كارتن الامر mutum. وملاك العمل خواتمه وشر riwaya riwaya الكذب zan tutuka na ƙarya a wayo gari iblis ya zo zan ɗan tutuka ba wanda ya san asalin zance wanda ya dauka ya faɗa baya jin tsoron Allah baya tantancewa menene shi da ya ga an zagiwa ne ko an bata ne yana ta yakawa yana jin daɗi ne yake ciki wa kullu ma huwa ati qarib manzo Allah ya ce duk abin da zai zo kada ka rudu da cewa shekara dubu zai zo yace ya zai zo tabbas kullu ma huwa atin qarib ba mun karanta cikin bukhari ba annabi musa baya son ya mutu Allah ya ce ya annabi musa ka dauki kafanka ka dora kan rago fatar rago duk gashin rago gwargwadon inda hannunka ya zauna fatar rago din gashi ɗaya ɗaya nawa ne za su kai nawa yace ka je an baka rayuwa za ka rayu shekara haka nan in ka in fadin annunka ya ya ya shimfi dukan fadi daji ɗaya har miliyan je ka za ka rayu shekara miliyan sai ce ma mala'ika to bayan haka me zai faru aka ce mutuwa yace to ta mutuwa ta zo yanzu me ya amfani da Allahu akbar yace kullu ma huwa atin fa huwa qarib wa sibabul mu'minu wa sibabul mu'mini fusuqun zagin mumini fasikanci ne wa qitaluhu kufr fayace su kuma kafirci ne ake kafirci ne wa aklu lahmihi min ma'siyati yi da shi kuma yana cikin sabon Allah to yi da mutum ya zama mahadan da sai yanzu ko yanzu baya haduwa sai an abu ko wa hurmati malihi ka hurmati dalihi wajibi ne ka kiyaye hannunka daga barin dukiyar musulmi ko da ɗari ko da kwatan kwatan naira ɗari ko kwabo ne yadda ka san jinin sa bai halatta ba haka dukiyarsa haka mutuncinsa wa man yata Allah ala Allah yakzibhu duk wanda ke cewa zai tuna sa Allah ai sai Allah ya yi kaza ai za sa ai Allah Allah manzo Allah ce sai Allah ya karyata ka tun daga duniya har lahira babu mulkin hadin gwiwa da Allah da bayansa babu kuma mulkin rikon kwalya tsakanin kowane ne da Allah madaukakin sarki Allah ke mulkin za fa'alun limari manzo Allah mun ga addu'o'i da manzo Allah yake yi tsakaninsu da Allah wa man yaghfir yughfar lahu wanda ya yafi in aka yi ma kuskure ta yafi kai Allah ya yafi ma wa man yafu yughfar lahu yafu Allah anhu wanda ya yafi Allah zai yafe masa wa man yakfin al-ghaiza ya ajruhu Allah wanda ya haɗe hushi ya hakuri Allah zai ba shi lada wa man yasbir wanda ya hakuri akan halin da yake ciki bai ce bara ya zai fata ya zama shi ma ya zama bilaniya ba yace Allah zai ba shi lada Allah zai musanya masa fiye da abin da ya hakura ya bari wa man yattabi as-sum'ata yusammi'u Allah bihi wanda yake yin aiki dan riya Allah zai bayyana mu kowa wani halitta ke riya ne ba dan Allah yake ba ko duniya ko lafiya wa man yatasabba yubaidu Allah lahu wanda ya hakuri yana tira sakar da akan hakuri Allah zai baka lada mai yawa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab wa man ya'ti Allah manzo Allah duk wanda ya saba wa Allah yu'azzibhu Allah Allah zai masa azaba sa'an nan manzo Allah ya yake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah hau kuma ba ya istighfari ko uku haka ma addu'o'i wasu ban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ba ka ɗauki da ma'anoni waɗanda suka isa su sarkake zuciyar dan adam in ya aiki da su waye manzon Allah balaga ko fasaha sa'an nan mala ya ci gaba da cewa min khutadin lahu sallallahu alaihi wa wasallam duk manzon Allah yana da kutubi kutubobi sayyidina Abubakar yana da kutubi kutubobi sayyidina Umar yana da kutuba da suka duk ba su yi mace a juma'a ba na nana Aisha kanta tana da kutuba da sun samu labari wai suna manzon tuka marasa kai wanne da mahaifinta sai kan za ta dawo ta tara jama'a wannan duk kutuba ce tana na Aisha shafa kutuba tana na Aisha ta tara su baki daya don tana cikin wani da aka yi musu jera da fasaha da balaga in kuka ji kalmomin da ke ciki sai kun mamaki sai da ta tara su baki daya ta ce ya jama'a baya ta yi salata ta yi da Allah ta yi salata annabi ubana fa shi ne sani sunaini Allahu ku kuma Allahu akbar ubana shi ne kaza kaza ta da duk sa'annan bayan ta gama ta ce kuna da magana a cikin abin da yin fada suka ce ba abin da za a ce duk abin da yake fada gaskiya ne sai musu kutuba kyakkyawa baki daya sai da jikin kowa ya sanyi wata rana ta za ta makka aka bi ta aka bata labari to hawari za su kashe sayyidina usmana sai ta dace tafiya ta zaki dawowa ta tara jama'a ta shiga cikin labule ba sa ganin ta sai musu kutuba ta kawo fadalan sayyidina usman ta ce soyakin manzon Allah ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma su lalata su mutane marasa mutunci suka je sun yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ta ce su saki dawowa Madina sai musu kutuba baliga ga sunan suna zaune sai da malamai suka tsaya suna ta fama cikin tashin kutuban na Aisha Allahu suka gogo ta yi ta yi ta yi ta ba da gudunmawa a cikin siyasar wannan lokaci in ba haka matsala sai ta sai da ta tara su ta ce ya jama'a ba ni da haƙƙin ni uwa a kan ku ne suka ce haka ne ba su da na ni uwa ku ce ba ummul mu'minin da ke ni wa ya yace ya jama'a ba ni da haƙƙin uwa a kanku ya ita daga kai duk kakken ki mutum da yake tona daga nan ta shigo mu sai da ta kalla wannan shekan din nan ta fara uba na fa shine biyu shine na biyu da Allah shine ukun Allahu akbar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana ta kawo wannan jabba daya yace to me zai shi ne mu me zai me bata muku haka rayuwa ta tun da Allah ya halitta duniya har a da kasa Allah dan adam da ta gari din nan zarni wa man khalaqtu wakil mutum da kare shi da Allah baka isa ka magance dan adam ba sai Allah ne ya halitta yace min khutarin sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yace amma ba'du sai yace inna fa inna dunya khadiratun hulwa yace to jama'a ku sani duniya fa kuna ganin ta da kale kale koriya ce kuma mai zaki kuna ganin kale kale a ciki wa inna Allah ta'ala mustahlifukum fiha Allah zai maye ku a cikin za sa ku zama mai yau a cikin kasa ku rayu a cikin duniya fanazirun kaifa ta'maluna Allah zai sa ku rayu a ban kasa ya sa ga abu masu dadi, ga masu tsalli ga abubuwa amma ya haramta kaza ya halatta kaza sa'annan yana kallon kuwa zai bi dokokinsa fattaku duniya yake ku duniya wattaku ku guji mata فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وفي فرق في سنة تفاروا أسكن بني إسرائيل ما كانت تكتشفوا من قال suna zaune gida zaman lafiya don tsananin sharri da fitina da makirki da ke fitina sai da ke mamijinta za ta masallaci ya za ta yi zai za ta masallaci ya za ka yi da ita ai mun ga cikin mun hadisi sahihi matar umar ta san ba ya son fita ba ya son ta fita to zuwa an jima zai fita za a je masallaci mai gida zan je masallaci umar ya tsaya ya rasa yadda ce masa zai kasa shi sai da sai manzo Allah la uni Allah in eh, eh, imam eh, imam Allah Allah Allah manzo Allah kada hana mata zuwa masallaci ai fita dai ban je buki ba ban je kasuwa ban je ko za a yi haka kake to yanzu zan je masallaci majalisa ne kai da ne kai mace duk inda ka kai baka isa ka fitar cikin ba sai dai a hankali a hankali ake ciki to awwala fitnat bani isra'ila kanat fil nisa yake ci farkon ta suna da ta faru bani isra'ila mata suka ci shiru ana zaune zaman lafiya mata duk sa'an da ake zaune mata na zaune gida suna zaman aure suna kulle duk inda fitina take wallahi sai ta yi kaɗan babu inda fitina ke yaduwa kamar yawan fitan mata watan jaririya a kan akan hanya za a shiga nan za a fita nan za a je za a dawo ba har cewa umma ke bukatar aiki kama suka yi ba ko karatu ba a'a amma komai ai an san menene daidai a cikin ne kuskure kowa ya sani al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mustabihatun la ya'lamuhunna kathirun min an-nas amma me yake amma ne ta kai subhat fa bari sabra al-din sai ta ce mace bari ta rage za ta masallaci za ta tofi ko zai ga hana ta ba zai hana ka ba to ya za ka yi sai ka dauki katako ka yi takalmi haihi nan ko sai ka yi tsawon maza za su yi ta gane ka mafarinta suna kira cikin bani isra'ila ya sa manzo Allah ce fa in awwala fitat bani isra'ila kana cikin nisa'i ala manzo Allah ce ku saurara innal ghadaba jamratun yace ku san cewa hushi garwaci ne na wuta ku kadu fi jawzi bin adama yace ake kunna ta a cikin cikin dan adam ala tarawna ila humrati ainihi wa intifafi awdajihi yace ba kwa gani jajayen da idanunsa ke yi kuma jijiyoyin sa duk kuma mutum ya mutu yace fushi garwashi ne na wuta da ke ake rurutawa a cikin cikin dan adam sai ga idanunsa sun ja sa'an jijiyoyin sa sun kumbura to sai manzo Allah ce menene maganin haka in ya faru fa idza wajada ahadukum shay'an min zalika fal arda al arda duk sa'an da hankali ka ya tashi in kana kai ne ka zauna in zaune kake ka kwanta ma'ana ka kalle girman kai da han an jahiliyar sai kaga al'amari ne sauki ko saboda ka kashe zafin wannan abin da ke kawo maka ala manzo Allah ce ku saurara inna khayra mizani yace fiyayyen mutane manzo Allah ya kasa mutane yanzu yace ne ga mutane man kana basi al-ghadabi sari'a riba wanda yake kafin ya yi hushi da wahala in kuma ya fushi yanzu ji sai ya hakuri man Allah yake abin da yake kenan dan mutane akwai wanda kafin ya fushi da wahala in ya fushi kuma yanzu yanzu an ba shi hakuri sai ya man manzo Allah ya ce ya ci, akwai wanda yanzu yake sai ya kuma kafin ya yarda da wahala ce wannan shine mafi yana kai al'amarin suna da wahala sauran ke nan ko yake fa fa'in na minar rijali man kana fi al-ghadabi sari'a riba wa sharra ar-rijali man kana sari'a al-ghadabi bati ar-riba kuma mafi sharrin mutane wanda yake saurin hukunci kuma kafin ya sauko sai an yi kamar ana yi فإن كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء وسريع الغضب سريع الفيء فإنها بها yace in mutum ya zo ya zama kafin ya fushi da wuya kuma ya fushi ya zo ya fushi ya sauka yace to al'amarin da sauki ko ko a'a yana saurin fushi amma kuma ya zo ya sauka yace da sauki ala inna khayra tujjari man kana hasan al-qada'i hasan al qadai yace yayyar dan kasuwa wanda suka fi alkhairi wanda yake yana kyautatawa in zai sayar haka in zai saya in zai bayar haka in zai nema in ana neman shi haka in shi ma yake nema akwai sassauci akwai rufin asiri a ciki akwai mutunci wa sharra tujjari man kana kuwa wanda yake yake da tsane wurin ana ne biyan shi neman shi bashi ba zai bayar ba in shi yana bi ya matsa muku ba hakuri ba su sauki ba zai kai fa idza kana rajulu hasana qada'i sayyi al-qalbi aw kana sayyi al-qada'i hasana al-qalbi fa inna hadha yake in ya zama